Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. Sannan kuma kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da hantsi. Jummai Ali da Aliyu Mustapha muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Muna da rahotanni guda hudu cikin wannan shiri ciki har da abin da ya sa har yanzu Majalisar Wakilan Najeriya ba ta tabbatar da Malam Ibrahim Magu a kan mukamin shugaban hukumar EFCC ba. Sannan kuma akwai hirar da muka yi da marafan Macina Alhaji Muhammadu Kati Macina. wanda ya halarci wani taron samun zaman lafiya da sarakuna suka yi a atlanta jihar georgia nan amurka haka kuma akwai wani taro da malaman addini suka yi a jamhuriyar nijar akan samun zaman lafiya wasu daga cikin abubuwan da za mu gabatar kenan a shirin wannan hantsi shida ga watan disamban shekara ta 2016 to jama'a barkanku da wannan lokaci <clears throat> rasha ta yi amfani da karfinta na kujerar da ke zauren kwamitin tsaro a majalisar ɗinkin duniya wajen hana wani yunkuri da aka so a yi na samar da yarjejeniya na tsagaita wuta na tsawon kamar kwanaki bakwai domin a ba da damar shiga da kayayyakin agaji a garin aleppo na ƙasar syria da ta zuma da ake a can ta da mutane masu yawa daga cikin kasashen da ke kan kwamitin da ya cana ta goyi bayan ita rasha din amma venezuela bata goyi baya ba yayin da angola kuma ta ƙi ta saka kowace irin ƙuri'a lokacin da yake bayyana dalilin sana ɗaukar wannan matsayin jakadan rasha a cikin majalisar vitali shurkin ya ce a cikin wato irin wannan lokacin da akan baya na tsagaita wuta ne abokan gaba suke samun sarari suna kutsa suna shiga da makamai da albarusai domin karfafa goma mayakansu abinda kuma ya ce karshen ta mutane fararen hula ne abin zai fi yau aibu ha kuma jakadar na rasha ya ce su kasashen da suka gabatar da bukata tsagaita wutar wato new zealand da masar da kuma spain to amurka da faransa ne suke ingiza su kwanaki kaɗan eh, bayan da aka kada shugaban ƙasar gambia ya yi jami a zaben da aka yi a ƙasar shi wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar ta ba da umarnin a saki wani babban jigo na 'yan adawa ta da wasu fursunin siyasa su goma sha takwas da aka tsare madugunan adawar mai suna usainu dabo da sauran 'yan jam'iyyar adawa ta udp da kuma sauran 'yan jam'iyyar adawa ta da ke ƙasar duk an yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku ne a watan yunin da ya gabata bayan da aka kama su cikin wata zanga-zangar siyasa ta lumana inda suke neman a yi sauye-sauye ga dokokin zaɓe na gambia gani abin da ya faru yanzu haka wata jam'iyyar adawa ta gambia din ta fito tana kira da a sake wato a saki dukkan sauran fursonin siyasan da ke tsada wannan ƙasa sai hubin balo ɗaya daga cikin jagabannin jam'iyyar gdc da ke da rasa a ƙasashen waje ya kira akan ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a irin su amnesty international da kuma human rights watch da su sa hannu domin a suko sauran mutanen da aka tsare a bisa dalilai na siyasa sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump kuma ya zaɓi ɗaya daga cikin mutanen da suka yi takara da shi a zaben fitar da gwani na jam'iyyar su ta republican sauto ben carson ya zama mishi sakatare ko kuma minista na ma'aikatar gidaje da raya birane na amurka wacce ake kira hud ko hud Ben kasan ɗan shekaru 65 da haihuwa wanda likita ne da ya rita baya da wata kwarewa ko gwaninta a fasali ko fannin harkokin gidaje. To amma shi kansa ya rayu ne a cikin irin gidajen haya na gwamnati irin waɗanda wannan ma'aikatar da ake son a bashi za take kula da su. a can baya a wasu shekaru da suka wuce ya sha su lamirin a kidar ko manufar irin wannan gidaje da ya ce suna sa mutane na dogaro a kan gwamnati maimakon kawunan su har yake cewa kwanda ya rinka karfafa mutane hanyoyin da za su yi tsayawa kan kafafunsu din a lokacin da shi da trump suka fara yaƙi neman zaɓe na fitar da gwani na wanda zai tsaya jam'iyyar tasu ta republican a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da aka gama na amurka an yi lokacin da shi ben kasan ɗin yake gaban trump a farin jinin jama'a to amma daga baya sai ta goma shi na shi zuwa fara rauni ƙarshenta da ya fita kasan dai shine bakar fata na farko da donald trump ya gabatar da sunan shi a matsayin wanda yake sanya bai wannan mukami na minista to muna baku labaran nan daga sashen wasu mura amurka a washington dc ne majalisar ɗinkin duniya ta ce ta tantance sojojin kiyaye sulhu 41 da ake zargi da laifukan kuntata mata a lokacin da suke bakin aiki a jamhuriyar afirka ta tsakiya wani kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen jurajic ya ce 25 daga cikin sojojin 'yan ƙasar burundi ne shashi da kuma daga ƙasar gabon kuma dukansu ana zargin su da aikata laifukan fyaɗe ne a tsakanin shekarar 2014 da kuma 2015 Aliyu Mustapha ya karanto labaran duniya. kwanaki jami'ar jihar georgia da ke birnin atlanta nan amurka ta shirya wani taron kwanaki biyu na sarakuna akan hanyoyin samun zaman lafiya daga najeriya akwai sarakuna guda uku da suka halarci taron wasu kuma sun turo wakilansu ciki har marafan macina alhaji muhammadu kati macina wanda ya wakilci macinama wato sarkin macina na samu zantawa da marafan macina inda na tambaye shi matsayin matakan tsaro a jihar yobe ganin cewa tana ɗaya daga cikin jihohin arewa maso gabashin najeriya da 'yan boko haram suka fi wa barna jama'a assalamu alaikum yobe an samu zaman lafiya wannan tabbas ne don duk abubuwan da yake faruwa dinnan mu muna ciki ba mu da wani jihar sai yobe ba mu da wani gun da za mu je so alhamdulahi yanzu matakan tsaro na da da muka sani mu a cikin damaturu misali headquarter jihar yobe da duk layin da ka bi za ka samu jami'an tsaro dole a tsaya a bincike ka hawa ko da kafa ne ma amma yanzu alhamdulillah cikin garin damaturu da kuma ainihin manyan hanyoyinmu na jihar gaba ɗaya yanzu an janye jami'an tsaro an kai su wani aiki na kare kasar mu maimakon a zo a tara su a nan a cikin gari so alhamdulillah wannan ma zai nuna maka cewa zaman lafiya ya samu kuma yanzu da nake magana nan dai ni kam ya yi shekara guda ban ji labarin wani abu a nan jihar mu ta ba a ce na game da so alhamdulillah gaskiya ne zaman lafiya Allah ya kawo shi kuma mun gode Allah to ku sarakuna wani irin gudumawa kuke bayarwa ne ga ganin dorewa zaman lafiya eh alhamdulillah kamar yadda kika sani sarakuna wajen addu'a wajen addu'a da kika sani wanda kamar mu a masarautar mu na masuna bayan da za a yi a yi sallar juma'a a watse ba a yi roƙon allah allah ya kawo zaman lafiya a najeriya da jihar mu ta da kuma masarautar macina to kuma ina tabbatar muke haka sauran masarautu da na sani ba kuma wai yobe kaɗai ba na najeriya ma gaba ɗaya yawancin babban gudunmawa da masarauta suke ba bada shine neman a zauna lafiya don idan ba a samu zaman lafiya ba wa za ka mulka saboda haka dole ne a nemi roƙi Allah Allah kawo zaman lafiya don a samu ci gaban ƙasa gaba ɗaya. To baya ga masallaci bayan misali kamar an yi sallan juma'a a zauna a yi addu'a da kace dukkan masarautu ma ana yi akwai wasu matakai da sarakuna takamaimai suke ɗauka ko kira ga jama'a? Ito babban abu da ni na sani da tun na taso shine sarakuna an san su wajen sanin waye ya shigo waye ya fita a wurin su duk da cewa yanzu ci gaba ya zo kamar wasu sun ɗauka masara kamar ba su da amfani amma yana tabbatar musu duk wani wani wanda ya shigo gari sarakuna suna da mutanensu wanda suke kawo musu labari saboda haka wannan yana taimakawa wajen kawowa zaman lafiya saboda in an ga wani wanda ba a gane sake-saken su ba sarakuna suna iya sawa a ba da rahoto wa jami'an tsaro don a suka to kaga idan aka gano abu tun bai faru ba kaga ai an taimaka so sarakuna suna iya kokarin su wajen sanin me yake faruwa a cikin al'ummarsu Dan akwai waɗanda suke zargin cewa sarakuna ba sa taka rawar da ya kamata kamar yadda suke yi dashe sa na maka wannan tambayar eh to abin da zaki gane shine abin sha'anin jama'a ba za ka iya wa kowa ba amma ni ina magana kamar a masarauta ta mu ta matuna mu a nan sarakuna suna iya kokarin su daga masu unguwanni zuwa lawannai zuwa hakimai har zuwa shi mai martaba sarki da mu masu ba shawara dukanmu muna iya kokarin mu wajen ba da shawara yadda za a sami zaman lafiya kuma ina fata haka sauran sarakuna ma na mu To ko akwai wani karin bayani da za ka yi ko kira ga jama'a? To babban abin da shi ne shi duk wani mulki ai sai da zaman lafiya don idan ba zaman lafiya wa za ka mulka so babban abu dai shine za mu kira jama'a su ba da haɗin kai a zauna lafiya to kuma kamar mu a jihar mu na yau ma saboda yadda kika faɗa mu muna tsakiyar cikin wannan tashin hankalin ana cikin zafin wannan abin gwamnatin mu ta yi tunanin yadda za a yi a kawo zaman lafiya aka kawo wani tsari wanda ni nake shugabanta wato na samawa matasa aikin don an ce duk wanda ka ɗauke ka bar mutum haka ba a kara zube duk wani abin da ya taso ko wannan abubuwan mutanen da ake jin tsoron su ma da wuri za su iya amfani da waɗannan irin taron samari da 'yan mata din. to saboda haka yanzu kamar shekara hudu ina shugabancin wani kwamiti na wato sama wa matasan yobe aikin yi alhamdulillah gwamnati tana biyan wajen muke samari da yan mata wajen dubu bakwai a wajen shekara uku muna yi to amma yanzu da wannan matsala ta zo ta rashin A abubuwa don saboda dama mun samu rara ne na kudin mai muke taimakawa yaran yanzu sai muka nemi hanya muna kokari mu sama musu aiki na dindindin yanzu haka kwanan nan ma mun yi training kamar su dubu za su shiga aiki a wani sabon ma'aikata wani Nigerian Fisco wanda Allah ya da har ma sun gama training din a nan da ma so kuma sauran ma da muke da su muna kokarin mu nema musu abin yi don saboda a samu zaman lafiya. To a jamhuriyar Nijar ma malaman addini sun yi wani taron samun zaman lafiya. An jima kaɗan za mu gabatar muku da rahoto akan wannan taro. Al'umma ta ƙasa ta zama Najeriya. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku je dalilin da ya sa har yanzu ba a tabbatar da Malam Ibrahim Maguwa kan mukamin shugaban hukumar AFCC ba, za mu leƙa jamhuriyar Nijar daga inda wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoto. Ƙungiyar Jama'atu wal Kitabu Sunna ita ce ta shirya wa'azin ƙasa a nan da magaran wanda ya haɗa ƙasashen makwabtan Nijar. irin su Najeriya, Ghana, Kamaru da Chadi. An shirya shi ne da zummar faɗakar da jama'a kan muhimmancin zaman lafiya da amfanin ilimi, yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Shu'aibu Muhammad shi ne shugaban ƙungiyar alkitabu wasu sunna na ƙasa. Neman zaman lafiya da kuma kaɗin kan al'umma. To shi ne muke waye ma mutane kai game da wannan addini. Addinin musulunci baya ta'addanci. duk wani addini za ga an laɓa an ce musulmi ne suna ta'addanci zub da jinin musulmi ko kashe musulmi wannan ba su gane musulunci ba mu ba tahiyar mu kenan ba mu tahiya ce wadda muke kwantar da hankalin mutane su gane addinin musulunci kuma addinin shine addinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ya nuna zaman lahiya da ainihin kare jinayen mutane ta ainihin ƙarƙashin musulunci ba inda zai zub da jinin musulmi sai wanda ya taka dokar da shi musulunci ya aje doka amma haka kawai aje a masallaci a zub da jinin musulmi ko a samu mutane a ainihin kashe su wannan ba addinin mu bane wanda annabi zo da shi shi bai zo da wannan ba wanda ke wannan da'awa yayi ne dan ya shafa ma addinin annabi kashin kaji har wanda ba musulmi ba akwai haƙƙin da musulunci ce a bashi na azamna lafiya kowa ya san haƙƙin wani to wannan shi muke waye ma al'umma ta musulunci a duniyar musulmi muke waye musu kai dan a zamana lafiya ba zub da jinin wato wasu mutane a cikin mu. a wannan lokaci da ake ciki babban kalubale shine tsatsauran ra'ayi da ake fuskanta a wasu wurare musamman ma a bangaren wasu matasan muhammad sani ashir limami na kofar nasarawa a jihar kano ta najeriya daga kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna cewa yayi kyan ilimi amfani da shi idan ana gudanar da abu ba bisa sani ba to a nan ne ake samun matsalolin da suke abin nan so babu abin da ya dace a ce <clears throat> malami mai kira zuwa ga musulunci ya yi irin ya ɗora mutane a kan ilimi na littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda musulmi zai fahimci cewa ba zai aiwatar da wani aiki ba sai bisa dalili sai kuma bisa hujja abin da yake haifar da damuwa da rikici a cikin al'amuran addini har ma a samu wani mutum ya ɗauki zazzafan ra'ayi kawai saboda yana yin addini ne a bisa son zuciyarsa ba yana yi ne a bisa ilimi ba amma ilimi baya koyar da zafin kai ilimi baya koyar da tashin hankali ilimi kuma baya koyar da ta'addanci duk lokacin da ka ga musulmi yana yin wani abu ya wuce gona da iri to ba wai fa bisa ilimi doron alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu yake kai ba ya ɗauki wani son zuciyarsa ne Malam Ibrahim dan agaji ne ya bayyana irin rawar da suke takawa tare da kira ga wasu 'yan uwan shi matasa. Mu aikin ya agaji shine taimakawa da karhin namu. musamman idan aka zo wajen hilin wa'azi muna kula da dukiyoyin mutane da suka kawo kenan abubuwan hawan nasu da kuma shiga da hice to abu na farko wanda nake so in kira matasa shine na farko karatu don idan ya zama baka da ilimi aikin banza ne kowa yana iya jan kai ya saka wadda hanya ba ta daidai ba na biyu shine a nemi aikin yi idan mutum bai da aikin yi to kowane abu ya zo ya tarbe shi yana iya shiga cikin shi tamara bari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger mun gode tamar A kimamin watanni biyar kenan da mika sunan muƙaddashin hukumar EFCC Malam Ibrahim Magu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ga Majalisar Dattijan Najeriya domin tantance shi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta duba abin da ya sa har yanzu Majalisar Dattijan bata tantance Ibrahim Magu ba, batun da ya haifar da raɗe-raɗe. ba mamaki takaddama da ke tsakanin fadar shugaban kasa ne da shugaban majalisar dattawa bukola saraki ta haifar da wannan jinkiri tunda hukumar efcc na ci gaba da tuhumar saraki da rashin ambata kaddarorinsa tun yana gwamnan kwara a gaban kotun da'ar ma'aikata duk da ma gwamnati ta janye tuhumar saraki da sauran shugabannin majalisar dattawa da amfani da dokar bogi wajen hayewa mukamai wannan raɗe-raɗi shine tunanin mai sharhi kan lamuran siyasa dr sadiq umar abubakar gombe an yi maganganu maganganu masu dama wanda har yanzu maganganun nan suna ta yawo ba a samar da wani tsayayyen maslaha kan ina aka dosa a kai ba ko sai yancin abun nan da aka yi wani mataki aka ɗauka sai ya zama kamar wasu suna tunanin su ko suna so su fi karfin doka ko don kasancewarsu 'ya'yan jam'iyya ko don kasancewarsu ba mu sani dai a wani matsayi ba kuma efcc nan dai wannan shine aikinta kuma da an ɗauka abin barai wanda suka yi ci akan maganar lamur da yadda suka gaya ya an yi waje da shi akan wasu 'yan abubuwan da ba su ne ba to ya zo shugaban ƙasa ya kawo nan kuma ga kamar da halamar yana da ya shirye zai yi aikin ko an dan fara aikin to wannan ya sa ina tabbatar miki mutanen nan sun zama na jikinsu ya dau harami na tunanin cewa me makomarsu a cikin wannan yaƙi da ciyanci da rashawa a ƙarƙashin magu masanin shari'a barista mai nasara kogo ibrahim ya ce kamata ya yi majalisa ta dubi bukatun kasa da doka wajen tantance ibrahim. ibrahim magun dole mu yi la'akari da bukatun ƙasa a duk lokacin da za a yi wani abu idan muka ɗauki sassa-sassa daban na tsarin mulki sashe na 13 sashe na 36 da sashe na 45 sakin sashe na a duk idan muka ɗauki waɗannan sun yi magana akan cewa a sanya ƙasa gaba a kan duk wani mataki da ake so a ɗauka wala Allah na ɓangaren ɗan majalisa ne ko ɓangaren masu zartar da shari'a ne ko ɓangaren ɓangaren eh, eh, masu zartar da gwamnati wato sashen shugaban ƙasa a tunanin kishin ƙasar nan idan kishin ƙasa kuma ake mawa Ibrahim Magu kowa ya sani ya rawa gani ya yi kokari a ɗan lokacin da yake riƙon ƙwarya ɗin nan na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to saboda haka nuna mashi cewa an yaba da kokarin da yake shine a tabbatar mashi da wannan mukami na dindindin domin akwai wasu abubuwa waɗanda suke ba zai iya ɗaukan mataki a kansu ba akwai iyaka wadda take tsari dokokin ƙasa ya tsaya mashi wanda ba zai iya wuce wannan ƙangin ba idan ha ba a tabbatar mashi da wannan abu ba. Mai majalisa za ta ce kan wannan zargi ita ce tambayar da na yi wa shugaban kwamitin labaru na majalisar dattawa sanata aliyu Sabi abdullahi wanda ke cewa zargin ba shi da tushe ba yadda za a yi a zo a ce abu mai muhimmanci irin wannan za a zo a yi shi kawai da kananan ko kalilan jama'a abubuwan da ke da muhimmanci ba a yinsa sai an tabbatar kusan kashi 70 75 70 abin da fi haka suna a zaune a cikin majalisa sannan a dubi irin wani abubuwan kada wani ya zo gobe ya ce ai inda ina nan da kaza zan faɗa ko me ya zo a wurin mu ai dole ne mu ba da amsa an karanta cewa ai an kawo wannan bukatan kuma za a sa rana in lokaci ya kawo. Ibrahim Magudai ya amshi jagorancin majalisar hannun Ibrahim Lamurde wanda shi ma ya sha takaddama da majalisar dattawan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina, daga can jihar Adamawa kuma wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya dubi cunkoson gidajen yari a jihar ta Adamawa. Bincike da muryar Amurka ta gudanar a gidajen yarin Jimeta, Yola, Numan da Jada da ke jihar Adamawa da aka gina domin masu zaman kaso mutum uku, Yanzu aka ke da masu zaman yari ɗaya, mafi yawa daga cikinsu masu zaman jiran shari'ar tuhumar ƙananan laifuffuka. Galibi tsawon zaman jiran shari'ar kan fi wa'adin ɗaurin zaman yari ko da kotun ta iske su da laifi. Matsalar cunkoso da gidajen yarin ke fama da su ya sanya ƙungiyoyi masu ayyukan jinkai irin su ɗarikar Katolika ziyartar irin waɗannan gidajen yarin. Ko a watar da ta gabata, Bishop Stephen Dami Mamza ya yantar da masu zaman kaso 27 ciki har da mace guda ta hanyar biyar diyyar da kotu ya yanka masu. Na tambaye shi ya yake kallon matsalar cunkoso a gidajen yari. Ya shafi ah, waɗanda suna zama a anguwa da su 'yan banga, 'yan sanda da 'yan kotu duka. Idan kowa yana aiki a yanda ya kamata za mu gani cewa akwai adalci. Waɗanda bai kamata a kai su kurkuku ba za a gani cewa ba za a kai su ba. Amma akwai rashin adalci, akwai rashin gas gaskiya za zamu gani cewa wayanda suna da arziki su ne ba za su je kurkuku ba talakawa da wayanda ba su da kuri, wayanda ba su da wanda zai taimake su su ne a karshen za a gansu a kurkuku barista Husaini Duraki Kazir tsohon alkali kuma mataimakin magatakardar babban kotun jihar Adamawa ya wanke hukumar kula da gidajen yari da cewar ba su da aibi a matsalar cunkoso da gidajen yari ke fama da shi inda yake nuna yatsa ga alkalai lauyoyi da kuma 'yan sanda da nake ga zai alkali shi ne cewa in mutum ya zo da ya biyu yake ba da shaida ya nuna tuhuman da ake nan ba ta da karfi ni a lokaci na nakan cewa ni tun da ake na rari na kori jin a kan cewa sai ran da kai kiri ka kawo da duka mu ci gaba da kai idan kai faɗa haka haka da wuri da su kwace du ni na gani a gaskiya sun ba su da laifi don su an ba su ajiya ne in ka zo ka tsira ajiyan ka ma zan fara sama laifi ya kan kotu da kuma bai masu zaman kansu da police. jama'a ba su yi wa 'yan sanda adalci ba a zargi da suke masu na yi wa shari'a ta karatse wadda ke haddasa Jama'a ba su yi wa 'yan sanda adalci ba a zargi da suke masu na yi wa shari'a karar tsaye wanda kan haddasa cunkoso a gidajen yari. Yanzu jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adama DSP Otman Abubakar. Sani na gaba ba wai laifin mu bane a ce mu muke kawo ko kuma muke eh, sa tafiyan na cikin irin wannan da ake ka mutane su su jima a gidan kaso. Lalai ba haka bane ba. Da zarar mun su da laifukan su da kuma exhibitin su da hujjojin duk zamu kai su gaban kotu. Kotu daman su yankin su yanke a hukunci a dubi al'amarin da ya basira yanayin cunkoson kuma gine-ginen da aka yi shekaru aru aru eh, wani yake dauka mutane kila ko hamsin yanzu saboda an samu yawan abin da mutane sun karu rayuwa yana ci gaba kuma irin nan eh, gidajen kason ba ba sake gina manya-manya wanda zai akomodacin ire-ire masu laifin ba to shi dai na hausa an yake kawo irin nan. Zancen 'yan sanda da lauyoyi ba su kammala shirya shaidu da za su gabatar gaban kuliya ba ba hujja ba ce in ji wani lauya mai zaman kan kansa kuma mai shari'i kan lamuran yau da kullum barista Sunday Wagira. Ita kotu da kanta kuma ta tsaya ta tabbatar kan cewa magana in ka zo ka aka ja shari'a ɗaya biyu to a katse ka kawai domin baka da gaskiya a ci gaba domin a tabbatar kan cewa an yi abu da ya kamata cikin lokaci ya kamata su ma musamman a magistrates da da area court ya kamata a ce suna returning cases kowani kwata a cikin wata uku cases nawa aka shigar kararraki nawa aka kawo kawo gare ku sannan kuma kararraki nawa kuka karasar to kaga idan akwai wannan lalle lalle ka ga kan cewa alkali ma ya zauna lauya ma ya tsaya rahoton kwamitin ahuwa na ma'aikatar shari'a ta jihar adama karkashin alkalin alkalai mai shari'a ishaya kida bano ya nuna masu zaman wakafi ɗari da da casa'in shida aka yi wa ahuwa a watan oktoban wannan shekarar domin rage cunkoso a gidajen yari guda hudu da ake da su a jiha sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jiyar jihar Adama, Najeriya. A gaida Sanusi yanzu kuma sai sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka duba. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Mani Barma yana ɗauke da ƙarin bayani. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain wacce ta ce an gano diplomar bak na bogi da ke ba da damar shiga jami'a a hannun wasu ma'aikatan jamhuriyar Benin da suka samo daga wasu kasashen Afirka. Jaridar ta kara da cewa taron majalisar ministocin kasar ta Benin na baya-bayan nan ne ya sanar cewa an samu ma'aikata kimanin saba'in da takwas da suka mallaki diploma na jabu daga cikinsu ɗaya da aka siyo daga ƙasar Congo, ɗaya daga Togo, ɗaya daga Gine Conakry, ɗaya daga Mali, ɗaya daga Mauritania yayin da aka gano diploma uku daga Burkina Faso sai diploma 69 da aka siyo daga Niger. Lamarin da ya sa gwamnatin jamhuriyar Benin dakatar da waɗannan ma'aikata, in ji Republican, wacce ta cike wannan labari da ayar tambaya. Ina ma gwamnatin Niger ta yi koyi da irin wannan kyakkyawan misali. Jaridar Lanketar ta ce gwamnatin Niger da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai sun ƙara jan ɗamarar yaƙi da baƙin haure a kan hanyarsu ta zuwa nafiyar turai a ƙarƙashin wannan tsari tarayyar turai ta ɗauki alkawalin zuba miliyan da ɗari biyar na sefa domin ƙaddamar da ayyukan wata cibiyar horar da baƙin haure a shekarar da ke tafe a agadas a wani ɓangare na yaƙi da kwararar baƙin haure tuni aka ƙara ɗaukan matakan sa ido a agadas inda ɗimbin jami'an tsaro ke sintiri akai-akai domin farautar irin waɗannan mutane da waɗanda ke taimaka musu wajen ratsa dajin na hamada in ji jaridar talanketar jaridar le nouveau republicain ta ruwaito cewa wasu shugabannin afirka ta yamma masu aiki da harshen faransanci sun fara hamayyar neman maye gurbin blaise Compaoré wanne kafin talakawa su kore shi daga kujerar mulkin burkina faso ke matsayin ɗan baran dan ƙasashen yammaci jaridar ta ce makisal na senegal da alasan watara na cote d'ivoire da Isu Muhammadu na Nijar a gogayyar da suka fara yi da junansu a fakaice, kowanne na alfahari da wani abin da yake ganin zai ba shi damar kasa ɗan uwansa don zamantowa ɗan gaban goshin turawa, kwatankwacin yadda Blaise Faure yake a zamanin mulkinsa. Dalili kenan da waɗannan ƙasashe uku suka dage wajen zawarcin kujerar shugabancin ƙungiyoyi irin su iyomowa da sauransu in ji le nouveau sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger. Madalla ga irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira ga mutanen Ghana su yi zaɓe wanda ya dace da su. kuma wanda ya cincinta da su allah ya ba su nasara kar su yi zaɓe irin na amerika a yi daga baya ana zanga-zanga a uzubillahi mina shaidan raji ƙasar da adda demokuraɗiyya ya koma ya zaɓe ana zanga-zanga da ku mutanen ghana ku ba da kunya ku yi zaɓe na gari duniya ta gani a san afirka ta ci gaba daga ɗan uwa mai allah na garin jega. To kamar yadda muka saba za mu karkar wannan shirin da takaitattun labarai. Wani jirgin kwale-kwale shaƙi da musulmi na na Rohingya waɗanda ke ƙoƙarin gudu zuwa ƙasar Bangladesh domin su kaucewa masifar tashin hankalin da suke fuskanta a ƙasar su ta Myanmar ko kuma bama ya ji ya kifi a cikin wani kogi kuma rahotanni sun ce akalla mutane 25 da galibin su mata ne da yara ƙanana sun sarwanta. mutane da dama da suka shaidu wannan hatsarin wanda suka hada da masunta da kuma akalla ɗaya daga cikin mutane da ke cikin wannan jirgin da sun ce jirgin ya kife ne saboda an dankara mushi mutanen da suka yi mishewa sosai rahotannin da ke fitowa daga can myanmar din sun ce yayin da sojoji ke ci gaba da rama kisan da aka ce an yi wasu 'yan sanda tara a wannan kasa ana ci gaba da gudanar da kashe-kashen gilla da kuma fyaɗe da dai sauran hanyoyin kuntata su wannan musulmi na rohingya wanda wannan shine yasa suka so mafita suna neman su bar kasar To Allah ya kyauta. Masu sauraro sai kuma da la'asar idan Allah ya kamu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa jami'a Alice a madadin sauran abokan aiki nake mana fatan alheri.